Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na da da biyu biyar ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin jan ragama, shirin na namu na yau talata 25 ga watan satumba shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai shugaban koriya ta kudu ya gaya ma shugaban amurka donald trump cewa shugaban koriya ta arewa na son sake ganawa da shi rasha ta ce za ta samar wa siriya karin ingantattun makamai masu linzami na kare kai samfurin s-300 sannan kungiyar ta'addancin isis ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar asabar a wurin faretin sojojin iran kanan labaran kenan waɗanda suka jingina sana'ar fiton bakin haure a jamhuriyar niger bayan an yi musu tayin tsuguna da su sun fara cizon yatsa za ku ji dalilai bayan labarai sai kuma burin da najeriya ke neman cimma a wajen taron kolin majalisar ɗinkin duniya da ke kankama a birnin new york abin da ya dame mu a mu shine muka zo mu kare a nan mu ga me za a yi me za mu ɗauka mu kai gida wadda zai ma jama'a mai amfani yau kuma a shirin tsaka mai wuya yawan 'yan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar apc ya ƙaru a jihar sokoto to ko me hakan yake nufi ga ƙoƙarin da ake na tsaye da mutum ɗaya? sai ku kasance da na sakkwato a wannan shirin domin jin yadda za a cima wannan burin yanzu dai ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Koriya ta kudu da kansa ya isar da wani sako ga shugaban Amurka Donald Trump cewa shugaban Koriya ta Arewa na son sake ganawa da shi nan ba da jimawa ba don ci gaba da shirin kawar da nukiliya a yankin ruwan Koriya. labudda kai ne kadai za ka iya warware wannan matsalar abinda shugaban koriya ta kudu mun in wanda ya gana da shugaban koriya ta arewa kim jong un makon jiya ya gaya ma shugaban amurka donald trump kenan shi kuma shugaban na amurka donald trump ya ansa cewa ina iya ganawa ta biyu da shugaba kim kwanan nan to sai dai ba a tsaye da wurin ganawar ba to amma ta yiwu ba a singapore ba ne inda ya gana da shugaban na koriya ta arewa a karan farko ranar 12 ga watan yuni rasha ta ce za ta samar wa siriya ƙarin ingantattun makamai masu linzami na kare kai samfurin s-300 cikin makonni masu zuwa duk da rashin amincewar isra'ila ministan tsaron rasha sergei shegu ya ce shugaban rasha vladimir putin ya ba da umarnin hakan bayan da makaman tsaron sararin saman siriya suka yi kuskuren daukar cewa wani jirgin saman rasha da suka hango na kasar isra'ila ne don haka suka harbo shi ta yadda dukkanin sojojin rasha goma sha biyar da ke ciki suka mutu rasha ta dora laifin aukuwar lamarin kan isra'ila wadda sojojinta ke kai farmaki a daidai lokacin a siriya rasha ta ce makonni koko makaman garkuwa daga sararin sama masu linzami da siriya ke da su samfurin s-200 sun tsufa saboda haka ba su da ingancin gano cewa jiragen rasha ba na abokan gaba ba ne to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙungiyar ta'addancin ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar Asabar a wurin faretin sojoji a birnin Ahvaz na kudu maso yammacin Iran. To amma ƙasar Iran ta ci gaba da zargin ƙasashen Saudiya da Amurka cewa suna da hannu. Sashin yaɗa labarai na ƙungiyar ISIS Amak ya fitar da wani sabon faifan bidiyo jiya Litini mai nuna wasu mutane uku cikin wata mota suna rantsuwa cewa sai sun kashe waɗanda suka kira kafirai a ƙasar iran ƙungiyar ta ce mutane ukun da aka gani a faifan bidiyon su ne suka kai harin na ranar asabar a birnin ahvaz wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 25 baya ga wasu sama da 65 da suka ji raunuka a halin da ake ciki kuma shugaban kasar iran hassan ruhani ya ce ba shi da niyyar ganawa da takwaran aikinsa na amurka a lokacin babban taron majalisar ɗinkin duniya a makon nan a new york duk wadda kalamai daga amurka cewa shugaban amurka ba shi da hafi kan ganawar da shugaban na iran sojojin myanmar sun kaddamar da shiryayyen kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan musulmin rohingya a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka wadda kaɗan ya rage ta ayyana hakan a matsayin kisan ƙare dangi ko kuma mummunan laifi kan bul'adama masu bincike sun yi magana da 'yan rohingya maza da mata wajen dubu ɗaya waɗanda suka gudu zuwa ƙasar bangladesh suka ce sojojin bama sun harbe tare da karkashe yara ƙanana da mutanen da ba su ɗauke da makamai suka yi ta jajjefa garowakin cikin kabari guda daga cikin waɗanda abin ya shafa akwai waɗanda aka ƙona da ma ransu mata sun bayar da koko mata sun bayar da rahoton fadawa hannun gungun sojoji masu faɗi tun da farko wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce matakan da sojojin na bama suka ɗauka na niyyar yin kisan ƙare dangi ne domin haka majalisar ɗinkin duniya tana buƙatar a hukunta waɗanda ke da hannu a cikin wannan al'amarin. ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a Monrovia babban birnin ƙasar Liberia jiya litini da matsa lamba ma gwamnati ta yi bayanin yadda aka yi aka karkatar da miliyoyin daloli daga babban bankin ƙasar. Wannan kuɗin na ƙasarmu ne, na 'ya'yanmu ne, saboda gobe a cewar wata daga cikin masu zanga-zangar mai suna Precious William 'yar shekaru 43 a hirarta da Reuters a birnin Monrovia. ta ƙara da cewa mun zo ne da mu kwato mu takardun kuɗin liberia kwatankwacin dalar amurka miliyan 100 ne babban bankin na liberia yasa aka buga daga ƙasar waje to amma nan da nan kuɗin ya ɓace bayan da ya iso wasu tasoshin jiragen ruwa biyu a ƙasar tsakanin watan nuwamban shekara ta 2017 da watan agustan shekara ta 2018 a cewar ministan yaɗa labarai eugene bange a makon jiya wannan adadin na kashi biyar cikin ɗari ne na ɗaukacin dukiyar wannan ƙasa ta yammacin afirka abun fallasar ya addabi gwamnatin shugaba wuye wanda a jawabinsa da yawa al'ummar ƙasar a ranar jama'a ya yi alkawarin hukunta waɗanda bincike ya samu da hannu a wannan al'amarin. a gaida ibrahim ka almasi garba da karanto labarai madalla shugabannin kasashen duniya sun hallara a birnin new york domin halartar taron kolin majalisar ɗinkin duniya na 73 inda banda bayyana muradun kasashensu shugabannin sukan nemi hanyar cimma gurorinsu ta wajen zawarci da neman haɗin kan waɗansu kasashen duniya abokin aikin mu baba yakubu makeri wanda yake a birnin new york a halin yanzu ya samu zantawa da ministan muhalli na najeriya jibril usman ibrahim wanda ya bayyana cewa dangane da taro da ake yi na majalisar ɗinkin duniya wanda aka fara a wannan satin wato taro ne wadda ya shafi abubuwa da dama wadda suka addabi duniya baki daya tun daga kan rashin zaman lafiya da fitintinu da ake a kasashe daban-daban na duniya har ya kai ga muhalli to ni a matsayina na babban jami'in gwamnati da ke kula da harkar muhalli abin da ya dame mu a mu shine muka zo mu kare a nan mu ga me za a yi me za mu ɗauka mu kai gida wadda zai ma jama'an mu mai amfani wani shawara za mu samu wani tallafi ko taimako za mu samu daga wannan taron wanda za mu tafi da shi gida mu yi amfani da shi mu canja akalar matsalolin muhallin da ya addabe mu a najeriya to saboda haka duk wani abu da za a yi a irin wannan taro za ka ga tarurruka da dama a gefen babban taro din abin da za mu sa ido a kai shine yadda za a samu waɗansu hanyoyi na kuɗaɗe ko tallafi daga ƙasashen duniya ko kamfanoni wadda suke da ra'ayin kare muhalli su taho su tallafa wa kasar mu Najeriya don mu yi maganin waɗannan matsalolin da suka addabe mu akwai maganan eh, gurgusowar hamada akwai zuzayar kasa akwai eh, yaye dagwalon mai da ke addaban eh, yankin naji delta akwai kuma gurbatar iska shi ma yana ɗaya daga cikin matsalolinmu musamman a garin port harcourt wadda kusan kowane shekara daga watan disamba na karshen shekara zuwa janairu na sabon shekara za a ga wani irin gurbatar iska da ke faruwa a garin Fatakur wani bakin hayaki da ke taruwa to shi ma yana cikin abun da kusan shekaru biyu kenan ba mu iya maganta shi ba amma muna son da ikon Allah da shawarwari da za mu samu da waɗanda kuma suke da halin su tallafa mana ko suna da masaniya ko kwarewa akan wannan harka su tallafa mana mu sayar da za mu yi mu kawar da wannan matsala a Najeriya. Ministan Muhalli na Najeriya Jibrin Usman Ibrahim Ahirasu da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin ci gaban wannan hira. Bari mu rufe zaskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda waɗanda suka sadaukar da sana'ar fiton bakin haure da ke ƙoƙarin ƙetarawa ƙasashen turai bayan an yi musu tayin sake tsugunar da su suka fara ƙosawa kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Janguriyar Nijar da tallafin kasashen Turai sun yi kokarin rage kwararar bakin haure zuwa shiga kasashen na Turai ta hanyar bi arewacin kasar zuwa wannan lokacin tun sadda kasar ta ɗauki waɗansu matakai domin tabbatar da haka kamar yanda Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta zayyana a baya-bayan nan. Sai dai koke-koken rashin samun isassun tallafi wa tsohin yan hiton bakin hauren na sawar fargabar damar ganin cewa agulu ta koma gidanta na tsamiya kamar yanda mai magana da yawan tsohin 'yan hiton bakin haure daga agadas ta nijar zuwa kasashen arewacin nahiyar afirka waɗanda dole suka yi watsi da wannan sana'ar domin kaucewa hushin hukuma yake bayyanawa ga bashiru amma mafi yawansu duka wannan aikin ne suka sani ni na iman da allah wannan mutanen yau in waɗansu cikinsu suka ce za su koma ga aiki za ka gani migration in nan za ta dawowa saboda suna da alaka da mutane masu turo musu mutane a kasashen waje suna iya kiran su gaya musu a ah, to mu fa za mu koma aikin mu kawai kurin katuruwa turowa mutane za su rinka zawa ita dai jamhuriyar Niger da jan kokarin masu hannu da shuni na kasashen tarayyar turai sun fito da wani tsarin tallafawa tsofin yan hiton na bakin haure da ke harin zuwa kasashen turai domin su samu abin dogaro da kai don su yi watsi da wannan sana'ar sai dai tsohin 'yan hiton na ganin da sauran zomo ka ba kuma idan ana son a cimma manufar kyaukyawa dole ne ko kana da kyawu ka kara da wanka. Mutum dubu shida da ɗari biyar da sittin da biyar suka ce sun bar wannan aiki sun tsaida sun haramta wannan aiki tunda doka ta haramta shi. A cikin jiha ta agadis duka mutum ɗari uku da saba'in da ɗaya suka samu tallafi. Ba mu cewa ba a yi ba amma ba a cimma guri ba. Duk da hakan gwamnatin tashin guriyar Nijar na cewa ta tana yin nata kokarin ko da yake da sauran rina kaba kamar yanda malam yahaya addiye sakataren dindindin na hukumar kasar ta jamhuriyar nijar domin kawo zaman lafiya wanda ke da alhakin jan ragamar aikin na samar matsohin 'yan hiton bakin hauren abin dogaro ga kai ke bayyanawa masu hannun shi sun taimaka muna kuɗin sun ka bamu abin da muka iya yi shine mun ka ji shi ƙananan ƙarfi na an ka taimaka mana su kenan akwai manyan da su an kasa su gishi kama masu ɗaukar mutane masu motoci su ma muna nan muna ta tattauna da masu hannu da shuni saboda magani yaya za mu yi su ma a biya musu sasu bukata. Tun shekara ta da goma sha biyar ne majalisar dokoki ta jamhuriyar Nijar ta amince da haramta ayyukan hiton bakin hore abin da ya sa kwararar su ya ragu daga mutane sama da dubu ɗari uku zuwa ƙasa ga haka inda aka samu ragowar mutane dubu goma sha takwas tsakanin shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Abbas haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga janguriyar nijar. a gaida na birnin kwanni har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo nan washington ke cewa karfe daya da kwata na safe ga na sokoto da shirin na gaba. tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yawan 'yan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC ya karu a jihar Sokoto. To ko me hakan yake nufi ga ƙoƙarin da ake na tsaye da mutum ɗaya? Tsohon ɗan majalisar dattawa, tsohon ɗan takarar mataimakin gwamna, kuma tsohon ɗan takarar gwamna duka a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP a can baya. sanata abubakar umar gada a yanzu ya kammale adadin masu son tsayawa takarar gwamnan jihar sokoto a karkashin jam'iyyar apc zuwa uku a daidai lokacin da ake ci gaba da cece kucin tsayar da dan takara ɗaya a jam'iyyar tsakanin mataimakin gwamna ahmad aliyu da tsohon kwamishinan kuɗi faruku malami yabo to ko me ya ja hankalin sanata gada har ya yanki tikitin neman tsayawa takarar a karkashin jam'iyyar apc duk da yake a can baya an san shi a pdp eh saboda wannan jam'iyya ita ce jam'iyya ta eh, progressive sannan kuma jam'iyya ce wadda kama eh, wadda janar muhammadu buhari yake ciki jama'a sun shaide shi da kamanta gaskiya da kuma son gina kasa akan tsari na ga wannan yasa na sha'awar in shiga jam'iyyar da yake saboda in Allah ya bada dama a taimaka don gina ƙasa. To sai dai duk da haka tuni da jam'iyyar ta APC ta fito karara a kafafen yada labarai da nisan ta kanta da sanata Umar Gada da cewa baya daga cikin 'ya'yanta. Isa Sadiq a cida shine shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Sokoto. Sun tura yaran su cikin jam'iyyar PDP sun dawo sun tsaya cikin jam'iyyar mu suna neman su yi mana zagon kasa mun san su ba mun san su ba wasu daga cikin su ba ma 'ya'yan jam'iyyar apc ba ne 'yan jam'iyyar pdp ne ba mu da shi cikin din mu ba mu san shi ba ko ba dan jam'iyyar mu ba ne. to amma martanin sanata abubakar umar gada wannan matakin shugabancin jam'iyyar ba demokuraɗiyya ba ne. irin wannan maganganu ne waɗanda yake na kasawa ga tunani saboda haka sai ka tausaya ma irin wannan tunani eh, mutum na son jam'iyyar ta ci zaɓe sannan yana koran masu shigowa eh, wannan abu mamaki ne ba abin magana ba ana cece ku ce yanzu haka ana zargin magatakarda da marawa yaronsa kuma mataimakin gwamnan jihar sokoto da zimmar kamar shi ake gani yake soya dari akan wannan kuma akwai wani kuma dan takara shi kansa shi kuma faruk malam ya wanda shi ma ya ja daga menene naka kai ra'ayi dangane da wannan badakala da ake na tsira dan takara a jami'ar apc eh ina son a samu tsarin wanda yake al'umma sokoto su mukan su hukunci wanda ya ce eh, zai bautar da mutane akan tilasta su ga abin da yake so ga iri tsari na demokuraɗiyya kuma ya rage ga mutane su mukan su hukunci domin kowa na da 'yancin ya tashi tsaye abin da ya dace. to sanata abubakar gada kenan na baya-bayan nan da shi ma jefa malfasa a cikin jerin masu son tsayawa takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar apc a can jihar sokoto a shirin yau inda muke ci gaba da sauraron muhawarar da shi murtala faruku sanyi ne shirya mana tsakanin tsohon dan majalisar tarayya shu'abu gwanda gobe da dan majalisar jihar sokoto ne yanzu haka wato sani alhaji yakubu za mu taɓa batutuwa da dama da suka shafi siyasar wannan jihar ta sokotawa kama daga zargin cewa wasu 'yan siyasar jihar ba su so buhari dawo daga kwanciya asibiti da yi a kwanakin baya ko a watannin baya ingila ba da maganar dalilan da wasu ke gani su ne suka hana magatakarda ya bar jam'iyyar apc din da zirgin da wasu ke shi gwamna aminu waziri tambol cewa bai cika zama a jihar ba da kuma maganar banganci na siyasa na matasa to amma tukuna bari mu share fagen shirin yau da gardama masu muhawara din wanda dukkan su fayin apc ne akan yadda suke kallon shugaba muhammadu buhari wato abinda su magoya bayan shi su gwanda guda ba su gane ba buhari fa sakon allah ne ga jama'ar najeriya a cikin wace aya ko wani hadisi zan zan baka zan baka bai zan baka ah, a eh, tsaya tsaya wani kai sauri mana ana nuhin wahayi fa bari ya sauka wallahi bari ya sauka kai sauri kan kai sauri bari ya sauka kai sauri sakon Allah ne ga yan Najeriya kana nuhin yau in Buhari ya mutu sakon Allah ya kare kenan kar kai sauri kar kai sauri yau in Buhari ya ce ya yi zani sakon Allah ya kare kenan ka bar ni in fada ai sai mace abin da fadi kana ji ko bayani nake son kai to sai ka bar in bayani mana wallahi babu inda adda wahayi yanzu inda aka saukar da ah, wahayi ka bar ni in magana sai ka bari ka bari in fada ma jama'a abin Buhari sakon Allah ne bari ya faɗa da abin da kwani. mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka sani a sakon Allah Kwani ka bari ya faɗa abin da kwani. alqur'ani littafin Allah shi muka sani a sakon Allah ba wani wani Buhari ya faɗe mutu ba za mu hasa eh, eh, ibada ba eh, ba za mu hasa zaman Najeriya ba ba za mu hasa cin abinci ba don me za ka ce muna Buhari sakon Allah ne ga wa mu mun yarda cewa Allah ya Allah ya aiko ma jama'a jama'an Najeriya Allah ga. 'yan Najeriya. Mu dai a matsayin mu na 'yan APC, mm. a matsayin mu na musulmai, a matsayin mu na 'yan arewa, Buhari sako ne daga Allah. Sako ne daga Allah zuwa ga 'yan Najeriya. Lokacin da <laughs> Allah ya kafa jarabawa rashin lahiya, sanda su gwanda gobe suke ba su dungu ba su mari suna neman Allah shi ɗauki rayuwa ta Allah guda musu iko ne ni zan ke matsayin na ɗan jam'iyyar kamar ya neman wani mukami shi suna neman shi neman rayuwa suna neman cewa wannan mutum sun ga yanda ya taho ba zai iya rayuwa ba ya dawo da rayuwar shi tunaninsu na matsayin na mutum adam a lokacin ni ban ga lahinsu ba amma abin da Allah hinsu na yanke hukunci bisa ga hukuncin Allah ka shi haru duk wallahi bari faɗa maka mutulla aji adawa gihe dukkanin abin da abaiwa da aka yi ga siyasa Allah ya wa mutuwar ita amma samzali da sauri ya sa ya ta duk da shike ke ita mai kyakkyawa mai tashi. Amma ana ganin ba shi kadai ne ne saurara saurara saurara akwai ana ganin cewa ba Aminu Waziri Tambol ne kadai ya nemi wannan mukamin ba sa'an nan kuma wasu na ganin ma shi mun ga sani da shi ya ga hili lokacin duk tare da Wamako yayi wannan me zaka ce akwai wannan ba magana gaskiya bane Wamako bai shiga wannan bai shiga neman neman shugaban kasa ba ko neman mataimakin shugaban kasa a wai kamar ana nihin tare da shi tare da shawara shi da komai da goyon bayan shi Wamako ba shi goyon ku kuma shawara ba Wamako gwamba ku mutum na mai aƙiyar siyasa mm. gwamba ku kowa ka kallon midiya yana ganin gwamba ku tun kahin yanzu kullum yana ganin shugaban fadar buhari yana ba shi shawarar da ya kamata a yi na cigaban arewa da jihar sokoto amma a can baya an ga sanata wamakoro yana ɗaya daga cikin waɗanda ke rakiyan uh, bukola saraki a kotu wanda ana ganin cewa kamar da za a canza shekara yana cikin waɗanda za a canza shekara sai kuma sai cewa gwamba ku mutum gaskiya na kuma bai gaskiya duk inda duk inda aka shi gaskiya me yasa ya ki tabbata da gaskiya nan su tare da bukola bai ga an hito da abin da yake ganin cewa kuskure ne kuma yayi ba shawara a gyara kuma an gyara to eh, wallahi ina ga maka murtala duk wannan tsari da kaga ana yi na canza sheka wa mako shi a chairman din Northern Forum kuma shi ya kawo shi ka san abin da kai wa mako ka san abin da kai wa mako ya tsaya APC ya san yana da kashi amin da arasa domin ya ce babar mai biliyan goma sha uku ba kotu ta tabbatar an bari an zaka aminu waziri ya kange ya kai kara cewa kada a binciki kada kotun gwamnatin tarayya ta binciki wa mako akan wata badakala ta biliyan goma sha biyar da ire-iren su waɗannan abubuwa suna yake jin tsoro ina ne za a hito mai da wannan da yake ita apc yanzu kana ji ko ta zan Uh, wani ɗaki na ba barayi kariya wanda da yi sata ya rashin gaskiya ta sai shiga jam'iyyar APC honorable kadiba afabeo ha honorable afabeo bai laifi ba yau honorable ka san ka san aiwatar da waɗannan akwai akwai korafin da wasu suke yi uh, wanda har sun fara bayyana shi na cewa uh, gwamna Aminu Waziri Tambuwal bai tsaya ya karkatar da ko kuma ya damu da jihar Sokoto ba illa ana ganin kamar wanda muka faɗa can baya kullun yana yawo yana kudu yana ba da kuɗaɗen ko kuma yana kashe kuɗaɗen jiha maimakon a tsaya a kamar wanda shi honorable ya yi bayanin nan bari mu dawo shin eh, ya zaka ce game da wannan wannan abin wannan zarge-zarge ne na jama'a kamar ana ganin neman shugaban kasa ne yana zuwa ba in yana da in yana son ya tsaya takarar shugaban kasa dole ne ya je nemi jama'a idan yana idan zai tsaya don haka ya sani babu wani aiki na jihar sokoto wanda ya tsaya a cikin wannan tafiya tamu sannan tafiye-tafiyen aminu waziri tambuwal spika ya yi na ƙasan nan lokacin da yana spika ɗin nan kowane dare kowane yini in an ka gayyace shi wani abu wanda yake yana da muhimmanci gare shi zai je don haka tafiye-tafiyen shi ko tafiyar da ya yi wata jiha ne inda aka yi wani ko rashin lafiya ne ko me inda wata disaster ta faru kaga gwamna dan uwan shi ne ya gayyace shi sannan na san wani gwamna ta rasu dixon ya je ya yi mai ta'aziyya yawwa so wa'annan abubuwa su me gaskiyar labarin wata gara da aka ce ta karya wata jiha kuma ya bada talabijin to ni ban san da wannan ba wani kana da masani akan wani labarin to wallahi mun dai mun gaskiya kamar da gani mun ga labarin a rubuce ga kawan watsa labarai na intanet cewa ya zo ya bada wannan ya bada tallafi banda banda hakikanin abin da ya faru ba gaskiya amma gaskiya ne me laifi dan ba zan yi karya akwai laifi abin da an laifi shine wannan kudaden akwai bukatar su a jihar Sokoto in a ce mun koshi idan mun koshi kamar wanda eh, kasashen duniya kai irin su Amerika sauran su dauko su kawo mu a Afirka idan idan gwamnatin ya dauki rabin abin da gare mu ba laifi bane domin su ma yan Najeriya suna yan uwanmu ne muna aiwatar mu mu zani ma wurin su amma abin da a problem mu jihar sokoto ba mu gani a ƙasa ba mu jihar sokoto muna jin yunwa amma ka ɗauki ƙanzon mu ka ta kai ma wasu ka ce ya ka bayyana waɗannan shekaru uku na gwamna aminu waziri magana ta gaskiya ina faɗa maka ina tausaya wa jihar sokoto da kaina ni dan jihar sokoto inda muka samu kanmu kuma ina mana fatan alheri ina mana fatan wannan abin zama darasi gare mai zama cewa bai sake akwa ga al'ummar jihar sokoto ba amma it was terrible for us a bangaren mu honorable gonda gobe kana ganin a cikin wannan shekaru uku aminu waziri yi abin da zai kama hankalin jama'ar jihar sokoto ko ma wani irin mukami zai yi takara a alhaƙiƙanin gaskiya aminu waziri ya yi abubuwan da jama'ar jihar sokoto za su yi na'am su yaba da shi domin na farko in ban mu samu komai ba abin da an number one a jihar sokoto shine samun zaman lafiya lokacin da aminu waziri ya zo jihar sokoto ya iske an bata rayuwar matasan jihar sokoto an mayar da su 'yan kwaya wasu an sa su cikin wani irin yanayi don haka a jihar sokoto wannan aikin gwamnan jiha ne wanda shi da kai ne <laughs> ya jajirce eh. ya ga waɗannan matasa ya hana su su yi wannan kuma an yaba da wannan. Na ji daɗin bayanin eh, Honorable Gwanda Gobe. Na'am Honorable. Sai na sanin shi na dan dukan mu mun yi takarda mu rawa cikin gwamnatin da ta wuce ta shi sanata Aliyu Maga takardawa muku. Sannan ina faɗa maka ko da shi mai gima sanata muku ya taho lokacin gwamnatin shi ya tarar da aibi na waɗannan yaran da aka cewa matasan da aka cewa aibin su ya muni suna taro mutane suna anshe kuɗaɗen suna anshe jikunan su aka taho ma lokacin gwamnatin shi baka isa ka zo da osis. a wurin sayan kaya baka zika faka bakin shago ka sayi kaya amma aka waye gari aka ba shi shawara ga yadda kamata a maganin su kuma cikin iyawa Allah ya doki wasu daga cikin su ya ce ku a shugabanni da yau duk wanda aka kuma gani duk wanda aka kuma gani a mataki na gwamna wanda ina bar umarni duk wanda aka kuma gani da wani siffa na area boys ko wani roƙo wata ma'aikata ko faɗa da wani a kamo shi. a gaishe ku. To muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana na wannan muhawara wanda za mu kammala da shi a makon gobe Allah ya kai mu wanda kuma zai kokarin amsa wannan tambayar shin hannuwa siyasar sakwata take ne. To kamar kullum a yanzu ma muna son mu gode su bakin namu Honorable Sani Alhaji Yakubu da Honorable Sha'abu Gwanda Gobar da kuma shi wakilin namu Murtala Faruku Sanyina da ya shirya ya kuma jagoranci wannan muhawara da suka ɗauka a can sakwato A madadinsu duka ne ne a Mustapha sakwatan a Washington. Huta lafiya. To a gaishe ku Allah kuma nuna mana mako mai zuwa mu ji karshen wannan fafatawa kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice shugaban Koriya ta kudu da kansa ya isar da wani sako ga shugaban Amurka Donald Trump cewa shugaban Koriya ta Arewa na son ya sake ganawa da shi nan ba da jimawa ba don ci gaba da shirin kawar da nukiliya a yankin ruwan Koriya. rasha ta ce za ta samar da wani wato za ta samar wa siriya ƙarin ingantattun makamai masu linzami na kare kai samfurin s-300 cikin makonni masu zuwa duk da rashin amincewar kasar isra'ila Ƙungiyar ta'addancin ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar Asabar a wurin faretin sojoji a birnin ahwas na kudu maso yammacin Iran. To amma ƙasar Iran ta ci gaba da zargin ƙasar Saudiya da Amurka da cewa suna da hannu a ciki. sojojin myanmar sun kaddamar da shiryayyen kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan musulmin rohingya a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka wadda kaɗan ya rage ta ayyana hakan a matsayin kisan ƙare dangi ko kuma mummunan laifi kan bul'adama. ɗaruruwa masu zanga-zanga sun yi maci a monrovia babban birnin ƙasar liberia jiya litini don su matsa lamba ga gwamnati ta yi bayanin yadda aka yi aka karkatar da miliyoyin daloli daga babban bankin ƙasar wannan kuɗin na ƙasarmu ne na 'ya'yanmu ne saboda gobe a cewar wata daga cikin masu zanga-zangar mai suna precious william yar shekaru 43 da haihuwa a hirarta da reuters a birnin monrovia To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau. sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji yunkurin wata kungiya mai zaman kanta na sauyin rayuwa almajirai a jihar kaduna da kuma wata sabuwar barazana da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a jihar niger ke fuskanta da ma wasu ƙarin rahotanni. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinku na salula dandalin biyoyi za ku kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim kalmate garba da ya karanto labarai da kuma solomon abu da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mateo zainab alheri da muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde aujourd'hui.